gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar niger a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a jamhuriyar nijar da suka hada da rediyo a amfani da sarauniya da kuma niyya a can kuma sai kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo sannan za a iya jin mutanen gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana zahra aminu fage. Alhamis 22 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa kamaru tare da wakiliyarmu Maimunatu Sado, inda a yau shirin zai tattauna akan yadda matsalar taɓarɓarewa arziki ke shafar rayuwar matasa a kamaru. Sannan kuma za mu leƙa filin girke-girkenmu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. masu sauraron mu barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci cikin shirin yau da gobe. Ni ta mai mutu sadu ne zan tattauna da manyan bakin namu waɗanda za su gabatar da kansu kuma wannan shiri yana ɗauki ne da batu game da matsalolin da matasa suke fuskanta a nan ƙasar kamaru kuma yadda za su yi wato su samu mafita to dai za mu tattauna ne da bakinmu biyu waɗanda za su gabatar da kansu sannan kuma za mu shiga cikin batun gadan-gadan. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Malama barka da yawar haka. Barka barka da fatan kuna nan lafiya. Alhamdulillahi. To, malama za ta gabatar da kanta? To, da farko sunana Aminatu. Hmm. Shekaru na ashirin da ɗaya. Na birnin Duwala kenan. Hmm. Eh, to kuma ina sana'ar yin ƙera yin tukanye. Madalla. To malama Amina kamar da kika ce kina sana'ar yin tukane ne. Shin eh. ku kuke sarrafa wayannan tukanan ko dai a'a saye da sayarwa kuke yi ko kuma kuna sarowa ne kuna saidawa wasu? Kai mu muke sarrafa su. Ni dai kuma zan yi ce na fara yin wannan sana'ar ne tun ina 'yar shekaru goma sha hudu zuwa sha biyar. A halin yanzu dai na kwashe shekaru nake ji shida zuwa bakwai inda nake wannan sana'a kuma da na muke yin wannan sana'a. madalla wato ya yi kokari ya nuna miki kenan tun kina yar matashiya kenan har izuwa yanzu eh. mm. kuma kina kokari eh. sanin cewa ainihi wato matasa da dama suna fuskantar matsaloli a nan kasar kamaru amma sai muka ga kamar cewa ke baki daga cikin waɗannan matasar saboda kamar yadda kika cewa kina da sana'a a hannunki sosai kuwa ina da sana'a na domin a gaskiya kin san babu yadda za a yi a ce bata da tukunya mm. a kodayaushe kuma gaskiya yana wucewa alhamdulillah sai dai a halin yanzu da muke fama matsalar wutan lantarki kamar mm. yadda muka sani a duk ƙasar nan mm. a gaskiya domin akwai yadda muke amfani da shi idan aka dasa akwai ƙasan da ake wato eh, saka waɗannan ayyukanmu da muke narka tukanyen mm. to an da muke jona wuta to idan kuma wuta ya ɗauke babu yadda za mu yi mu yi wannan aiki aiki ga wani hakan muke amfani ma da janareto gaskiya ni kan bani da matsala sai dai ke matsalolin da nake dan fuskanta kisan dama kamar rayuwar yau da kullum ba za a taɓa rasa wannan ba hmm. idan kana aiki za ka ga samu matsaloli da dama kamar yadda wasu za ga an zo saye domin a gurin mu ake saye domin a je a sayar kuma hmm. ana tsari kenan a wajen ku yawa hmm. wasu za su ba da ko kuma oda a yi musu na kaza ba za su kawo mu kuma za mu saka kudaden mu a ciki amma ba za su zo su ɗauki waɗannan wato wannan odan da suka bar a kan lokaci ba mu kuma sun ɓata mana lokaci dare dare ma muna yi bamu da lokaci. Hmm. To malama Amina kamar yadda dai wato ke kike iya bakin ki na ganin cewa kin fitar da rayuwanki daga cikin kunci na tabbata cewa kin saurari jawabin shugaban kasar kamaru fulbiya wanda ya yi a yayin bikin matasa da wato ya wuce to ranar lahadi 11 ga watan fabairu wanda ainihi sababin biki ne na matasa wanda ake yi a nan kasar kamaru karo na 58 kenan da aka yi kuma na tabbata cewa kin saurari wannan jawabi na shugaban kasa me kika fahimta cikin jawabin shugaban kasar To yadda na fahimci jawabin da shugaban mu Fulbiya ya a gaskiya bashi da ra'ayin sanja wannan kasa. Hmm. Domin na bukata ne matasa musamman kamar mu mu ci gaba da wato kunci a nan ƙasar Kamaru hmm. ga waɗanda suka saka hankalinsu da wato suna bukatar wato su kuntata ma kansu mm. domin kai maganan cewa 'yan rani ma su daina tafiya rani mm. akwai a nan kasar kamaru babu ayyuka sai dai kamar irin wannan aikin da nake yi na sarrafa tukane ko kuma wasu dai ayyuka na sana'o'in hannu mm. to wanda kuma masa galibin matasanmu ba su yin waɗannan aikin kin ga kamar ni yanzu a matashiya 'ya mace ana mamaki da dama ta ya za a yi a ce 'ya mace kamar ni ina wannan aiki kuma aikin karfi ne kowa ya sani akwai zafi a wannan gurin to kin ga wasu matasan babu yadda za su su ce su bu su isa su yi wannan aiki irin aiki kuma da dotti da sauransu ba mm. domin lokacin da nake aiki da kuma lokacin da bana aiki daban ne mm. wallahi duniya biyu ne kamar yadda faransa take faɗa don mondo jifiran ne mm. to gani yanzu ni a yanda dai na fahimci wannan jawabin shugaban kasa baya son a san wato ya sanja tafiyar kasa sai dai kawai a ci gaba da kuntata ni yanzu na kira yan uwana matasa hmm. su mayar da hankali hmm. mu nemi mu kama sana'o'in hannu domin mu tafiyar da rayuwarmu kamar yadda ya kamata. Masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. za mu komo ta bangaren wato wannan matashin wanda shi ma da zai tufuna shi albarkacin bakin cikin wannan tattaunawar da da muke yi malam barka bayar da nake so ne maka wato cikin bayani sun lallai ne wato sai gwamnati ta ba wa matasa aiki su ba za su iya wato su tashi tsaye wajen neman nasu ba su yi kokari su dogaro da kansu duk da cewa mun san akwai waɗanda suke da takardansu amma kuma dai suna zaman jiran wato gwamnati har yaushe ne za su yi zaman jiran gwamnati Ba ba damawa ko yanzu alal misali kun san akwai minista na da ya shafi wannan matasa. Hmm. Eh, wannan ministan din ya kamata a ce a samu ne wato wanda suke tattaunawa da wannan matasa ya kamata a ce shi ne ya san kuma abubuwan da yake wucewa amma an samu wani tsoho ne yake kan wannan shi hmm. dukan kuma shawarwarin da yake yi da kuma mutanen da suke tare da shi duka kuma tsofaffi ne. Hmm. To wannan ta ya za a san wato magana abin da ya shafi matasa kuma matsalolinsu. To to idan dai ba a samu irin wannan matasa a cikin gwamnati a cikin wato manyan manyan wato kujeru to mhm. ba inda za a yi a dama da mu saboda kowane lokaci suna ɗaukan matakai abin da mu muke so ba. Mm. To a halin yanzu kai a yanayin da kake gani lamura ke tafiya a nan kasar kamaru kuma kamar yadda kake cewa ba a damawa da ku sa'annan matasa suna zaune kara zube babu aikin yi da sauransu ko ba haka ba wato kamar eh, shin kai kana gani cewa a dole a dole sai dai matasa sun jira gwamnati ta ba su aiki babu wasu abubuwa da da su iya su kirkira don karin kansu sai dai suna jiran abu abin da gwamnati ta basu a koda yaushe eh ba ba lallai bane za a iya ce ma gwamnati bata isa ta ce za ta wato daukan dukkan matasa aiki wannan gwamnati ba ta ba da wannan wannan halin a yanzu haka gaskiya hmm. amma akwai akwai matasan da suke nema da suke harkoki na kasuwanci hmm. wanda ya kamata a ce gwamnati ya dafa musu ya ba su hali hmm. ya sauwaka masu akan abubuwa kan takardu amma duk wannan babu duk matashin da ya tashi yana iya shi da kanshi ya nemi jari hmm. to bayan wannan jarin nashi kuma akwai kuma takaddu kuma da waɗansu kuma abubuwan da ya kamata a ce ya biya Mm. to wannan kuma idan kuma bai biya ba gwamnati ba ta ganin shi matashi ne kuma za a iya rufe mishi wannan harkar nashi ko kuma kamfanin shi to eh, eh, malam yahaya ban katse maka ba a mm. cikin maganganun da kai cewa ba mamaki matasa za su iya su kirkiri abubuwa ko kamar mm. zancen eh, matashi yana buƙatar ya yi kasuwanci to amma kun akwai su kofofi da suke rufuwa musu na batun maganar zancen kamar haɗa takardu da sauransu shi kun taɓa tashi kuka kirkiri wata kungiya wacce za ta iya ta ba ku damar zuwa ko majalisar dokoki ko kuma ku doshi wasu wato manyan shugabanni ko hukumomi na kasar kamaru saboda ku yi kokari wato ku kai koken ku har a saurare ku an taba yin hakan akwai akwai akwai majalisa na musamman da ya shafi eh, matasa hmm. da ake na a kowane bangare kowane kowane jiha hmm. na kamaru akwai shi akwai kuma ana matattauna da su ma akan babban majalisa na na abin na na kasa hmm. amma wannan ba amfani da yake aifowa saboda ayyukan da za a yi kowa ai ba za a ce dukkan matasa matasan kamaru ba su samu amfani ba su samu kuma amfanin yan gwamnati ba a'a hmm. amma waɗannan mutanen da suke su sama su da nasu suke taimakawa sun san wa suke taimakawa hmm. wato mutum da kai dan talaka kai da baka da kowa a matsayi wato baka da wani tsayayye a kan gwamnati ko kuma babban mutum da ake ji da shi mm. kenan ba za a iya dama da kai mm. ba akwai wanda suke dubawa suke nema su ne ake nema a yi abu komai da su mm. to kisa kuma kasa kuma idan ya kasance yanzu ba za a iya daukan dan talaka dan talaka bai zai bai sashi da kanshi ya yi tsarin shi ya zo kuma ya nemi taimako a bashi ba zai ba haka kuma ko a ko a sha'anin da ya shafi yanzu ko kamar bankunan mu a nan kasar kamaru mm. za ki ga matashi zai iya yana da ilimi yana da tsarin da zai iya kawo saboda ci gaban rayuwar shi da kuma al'umma mm. amma ya tafi bankin duka abu ne da wato ya an san lallai bashi da wannan wannan abin da kan mai ana idan kana da gida ka ba da ci ko yawa ko gida ko takardan gidanka mm. ko kuma a ce ka kawo abin da ko abin nan ko eh, eh, facture in wato abu ne yake nan da da mai kudi wato kenan kafin a baka kudi sheka da abin da ya ninki abin da ka tambayi na so biyu to kenan ba zai ba mutum wanda an san cewa idan ka dauki bashi baka iya biya ba wannan ya zama mata eh, ya zama maka kaman wato wanda zai yi maka garanti wato yawwa kaman shine zai iya to to wannan dan talaka ne ke samu wannan to shi yasa a ta wannan bangare zaki samu cewa su yanzu wanda suke da mukami wanda suke da hali su ne suke tafiya su dafa ma 'ya'yansu hmm. saboda a su ci gaba da abin nan wato kasar kamaru ya dawo wato wani suke da kuɗi suna daɗa samun kuɗi saboda hanyar da suke bi babu wata matsalan da suke da shi wanda kuma ba su shi kuma suna kuma daɗa kuma talaucewa saboda su kuma ba mai dafa musu. Hmm. to malam yaya dai a cikin na ce mun kawo kusan karshe a hmm. cikin wannan tattaunawar da muke yi tare da kai to a gaskiya akwai maganganu waɗanda suka yi da a halin yanzu sai muka ga cewa matasa sun karkata wajen son zuciya da sauransu wato neman abun da wato ike da saukin yi kamar sayar da kwayoyi miyagun kwayoyi da sauransu a halin yanzu me za ka iya ko kuma wata kira ne za yi wa wato gwamnatin kamaru da ta waiwaya ga matasa musamman wato matasa talakawa Eh to ta farko dai mu matasa ba mu goyi bayan cewa matashi ta ce shiga wato waɗansu harkoki da zai kawo ma illa a rayuwar shi kuma illa mutane mun san kamar hanya da ake bi ko ta hanya mai mafi sauki hmm. na ɗaukan wato sai da miyagun kwayoyi wanda duka bai dace ba a gaskiya. Hmm. To kuma yanzu abin da gwamnati za su gane matashin da ya yi karatu iga, primary ha secondary ha kuma digirin da ya samu duka mm. ya fita kuma ya samu kuma bai da aikin bai da abin yi gashi kuma da ilimi mm. ai ilimin nan idan ba a yi amfani da shi wato ta hanya mai kyau ba za a yi amfani da shi ta hanya mara kyau mm. ai wasu wannan harka ba wai ba ba sakarai bane suna da ilimin su abu ne da yake da bukatan ilimi na tsari shi sa wato suke samu wannan sauki amma kiran da muke yi gwamnati ya kamata a ce su san cewa dan kasa matashi ya kamata a yi waiwaye a san shi a san me yake ciki hmm. a yi tsari a kowane jiha hmm. a yi kamar sensibilization a san wato adadin matasa nawa mai su kawo ma za su ya kawo wato na cigaba a wannan kasar su hmm. daga nan kowa a yi mishi tsari da abin da ya koya da abin da ya sani to kuma idan waɗansu su sun koyi kamar eh, karatun da suka yi da ya shafi noma ne a yi mm. musu hanyar da za su samu wasu yi wannan yin mm. waɗanda suka yi wato a hanyar kiwo ne mm. haka za a taimaka musu in hanyar kasuwanci ne haka za a taimaka wannan ko an san matashi fa da ya samu wato kulawa sosai kuma a bayan shekara biyar shi da kanshi kuma zai iya ɗaukan kuma matasai kamar guda uku zuwa biyar sun aiki da shi to an samu ci gaba amma idan wannan babu tsarin ya dawo da suke da shi su ne suke ci gaba suke kuma samun sauki da kuma amfanin gwamnatin wani mm. shawara za ka iya ba wa matasa a halin yanzu waɗanda suna da dai faɗin tashi suna kokari da kansu wajen mm. dogaro da kansu da sauransu to dai amma akwai kuma waɗanda a halin yanzu suke zaune kuma suke nema wato ta yadda za su yi suma wato su fita cikin wannan ƙangin ɗin eh to haka ne abinda za mu iya kira ga matasa musan cewa kome da lokacinsa a yi haƙuri a jure a kuma kara rashi ko kuma rashin samun aiki ko kuma samun zari ya sa ka shiga cikin wato halin da wato zai sa maka illa a rayuwanka kuma illa rayuwar eh, eh, 'yan kasar ka ka yi haƙuri ba za ka rena aiki kakka kuma rena kuma soma abu da kaɗan kaɗan hmm. yau idan mutum na da kuɗi kamar jaka goma a ƙasar kamaru kana iya soma jari da shi kana iya tafiya ana samun amfani akwai kaso kasuwanni suke sai da kayan nasari hmm. ka je ka sayi abu na jaka goma da idan Allah in ka shi ciki anguwa za ka sai da shi jaka goma sha ko zubi goma sha biyar haka da kaɗan kaɗan har dawo kai maka ɗan ka. haka za ka je ci gaba to kinan kar a zauna a jira jiran ne ke kawo wato ma yara su wato su eh, eh, rashin haƙuri kawo eh, ya ci musu ha su shiga kuma wani su hali. yau zan tafiya ta ba zan zauna ba rana sauraron mu za mu tattauna da masani kan harkokin siyasar kamaru joseph awana wanda zai fayyace mana yadda ainihin matasar kamar suke fuskantar matsaloli da kuma jajircewarsu da kuma ainihin yanayi yadda wato aka samu asalin wannan bikin na matasa da kuma ainihi wato yadda ke gudana a nan kasar kamaru La jeunesse est un atout, c'est un atout majeur. Matasa sun yi yawaita a Kamaru, sannan kuma akwai arziki tattare da su, kuma suna da ƙarfi da hazaƙa da hangen nesa, kuma matasanmu suna son gasa sosai. Masu kirkire-kirkire ne, saboda matasan suna da ƙoƙari wajen neman nasu. Akwai wani labari da aka wallafa da na karanta, wani matashi ne ɗan asalin Kamaru mai shekara goma ta sha takwas wanda ya kirkiri wato albarkatun man fetur ta wani yanayi daban gani dan asalin ne. amma kuma abin takaici bai samu goyon baya ba babu wanda ya yi kokari ya dafa masa sanin cewa an kirkiri wani ofishin minista mai kula da ƙananan masana'antu saboda kokarin ba da gudunmawa ga ainihin matasa da cewa ta wani bangare matasanmu na ci gaba da lalacewa kuma ainihi wannan bikin biki ne dai kawai ake yi saboda kawai a ji daɗi amma ba don yana amfanar al'umma ba ne ko yana amfanar wa'annan matasa kawai almubazziranci ne da kasafin kuɗi na jin daɗin jama'a shine kawai babu komai ciki babu hange mai kyau cikin wannan bikin kuma sanin cewa ainihi an fara ma gudanar da wannan bikin matasan ranar 11 ga watan Fabrairu a shekara 1966 kuma me yasa wannan bikin ɗin na matasa. So ina gani dai kamar har yanzu ma daga cikin matasan akwai waɗanda ba su san me yasa ma ake wato yin wannan bikin na matasa ba kuma kar da a wato alakanta da 11 ga watan Fabrairu 1958. saboda wannan bai shafi ainihi wato bikin na nan kasar kamaru ba wanda ya shafe mu shine na sha ɗaya ga watan fabrairu wanda aka fara shi a shekara 1966 wanda ainihi amadu ayijo ya sa gudanar wannan bikin saboda kokarin haɗa kan matasa na ɓangarori biyu wanda akwai kamaru oriental wato akwai kamaru sashen renon ingilishi da kamaro sashen renon faransanci wanda ake kokari a samu haɗin kan wa'annan wato matasan ta wannan bangare ne har tsohon shugaba amadu ayijo ya sa maimako ainihi kamar ta zamo wato tarayya ta kasance ainihi wato jamhuriyar kamaru aka maida jamhuriyar kamaru inda dai abun daga baya ya zo ilallashe aka samu rarrabuwar kawuna saboda yakin duniya na biyu kafin mu karkare shirin namu za mu leƙa filin kwalamar mu. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muryar amurka to muna muku fatan alheri sunana maryama amadu za mu muku yau dan takaitaccen dan girke-girken da muke yi musamman ma zan fara da harkar a ci a sharuwa a ci a sharuwa ana ce mishi shu ko kuma a ce mishi kabeji ba duk guda ne wa kabeji yau shine za muku yanzu kamar idan ka samu shukinka ko in ce a ci a sha ruwa ko in ce kabeji za ka ɗauko shi ka duba shi ka gani in bai da tsutsa ko kaɗan ka duba ka gani eh kowanne in ka ɗauko shi tunda kowanne ma zai kasance cewa in ya kai fagen ya kosa kwarai kwarai za a iya samun tsutsu a tare da shi mhm. kenan kowanne idan kore ne idan farin ne ko tsawon ce to kowanne sai an duba an gani idan ka lalle ka gabe da komi za ka ɗauko ka yanyanka shi eh, in ka yanyanka shi sai ka wanke sama in ka wanke shi za ka ɗora shi cikin tukunya idan tsawon ne za ka ɗauko ɗin ƙaramar kanwa ka ɓala mishi ah, ana sa mishi kanwa saboda da huye ta lubai amma kanwal ba mai yawa ba da me ake da ruwa kawai da ruwa kawai da kanwa ake dafa shi mm. in ka samu shi karhe shi kana sa mai wuta musu musu musu insha Allah rabi zai dahu ba tare da bata lokaci ba idan ya dahu za ka ɗauko shi ka tsiyaye mishi wannan ruwan ka bar shi ya tsage da kanshi idan ya tsage shi za ka sa shi cikin eh ce kwano haka in ka sa shi cikin kwano za ka ɗauko ɗan tumatir ɗinka da albasa ka wanke su idan eh kamar yanzu kin san attarugu wani in ya tamana shi haka bakin shi yana jin zahi to shi attarugun sai mu sa shi a cikin kuli-kuli ah, eh da kuli-kuli muke da kashi hmm. yanzu kamar ka ɗauko kuli ka gyara shi kuli mai kyau saboda ƙura ma sa'anan za ka iya sa mishi ruwa ka walwala shi ka dan wanke shi mm. sai ka sa cikin turmi sai ka ɗauko ɗan gishiri ɗan kaɗan ba mai yawa ba sai ka sa ka sa yar citta sai ka ɗauko yar guje miya yar ƙarama ka sa sai ka ɗauko ɗan masoro ɗan kaɗan ƙwara ka sa haka a cikin shi mm. sai ka ɗauko eh, tafarnuwa busassa sai ka zuba a ciki da ɗaran ramashi sai ka sa sai ka ɗaya eh, magi ba mm. sai ka sa idan ka daka shi ya da kuyi da kuma sai ka ɗauko ɗan tarugun nan sai ka saka a ciki da zaran ka sa za ka ji kuma uli nan ya ku yana kamshi wani irin kamshi mai daɗi za ka ji shi kamshin gashi a tarugu yana tashi kamshin a tarugu kuma ga su tafarnuwa ga kayan wannan da ka haɗa ɗin za ka ji wani irin kamshi irin kamshin nan da yake tada kwaɗayi. Yawwa sai ka shi kai wai wannan wai nama ne ma ko menene sai ka rasa ma ko ma menene kamshin. Hmm. To sa'annan wannan shuɗin naka ka riga ka sa shi a sharuwan ka sa cikin kwano ka ɗauko maka ɗan albasa ka wanke da ɗan tumatir ɗanye ka wanke sai ka yanyanka idan ka yanyanka albasan nan ka yanyanka tumatir ɗin nan sai ka ka ƙuli ƙulin nan sai ka zuba a cikin su. kabalbada a ciki eh idan kabalbada idan mai bukatar yana son dan lemu ne zai iya matsa kadan idan kuma mutum bai bukatar dan lemun tsami bai sawa tunda ko ni ra'ayi ne ko abin da yake so to idan wannan abubuwan suka haɗu aka samu aka jukuɗa shi aka matsa shi ya haɗu wallahi wallahi ina ganin in dai abinci ne lahiyayye mai gina jiki kuma abu ne a cikin kalilan kuma a cikin eh rahusa ko wannan zaka same shi ga ba tsada eh ba tsada kuma ga biyan bukata kuma ga shi duka abubuwan da suke gina jikin eh dan adam ne a ciki kenan kun ga wannan a takaice shine wanda ake cema da gyaran shu to masu sauraro a nan da muka kawo karshen wannan shiri kamar yadda ake faɗan cewa laifin daɗi ƙarewa. kuma muna miƙa godiyanmu ga wannan manyan baƙi waɗanda suka ba mu gudunmawarsu a wannan shiri na yau da gobe godiya ta musamman ga dukkanin masu sauraronmu a nan za mu da sa'aya insha Allah sai wani mako idan Allah mai kowa mai komai ya so salamu alaikum wa rahmatullahi jama'a masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyar mu a Kamaru Maimunatu Sado da wadda ta daidaita mana sauti wato Julie Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. Amurka